بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yake mana baiwa da dacewa yake lullube mu da ni'imarsa muke samun kanmu a wannan majalisi mai albarka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya zuwan mu wannan wuri ya zama hujjatar lana da alina Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin kamar kowane mako a yau ma insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan Allah ya mana jagora a yau za mu tashi kan babin da imamun nawawi ya ce babun nahayi an tazawwuti fi tariqin nas wa dhillihim wa mawarij ma wa nahwiha babin da ke hana yake nuna hani hani kuma mai kaushi na shari'a mutum ya je ya yi ta gawo alga'in bi ma'ana bayan gida mutum ya je ya yi bayan gida a hanyar da mutane suke wucewa ko inuwa inda mutane suke hutawa ko wurin da ruwa mai gudana yake wucewa musamman ruwan da ana sa ran wasu suna amfani da shi duwayen nan wurare da malayin ambata hannun bai takaita a nan ba ya shafi duk wani abu da mutane suke taruwa a wajen don su amfana da wajen sawa'un suna taruwa ne don jiran wani buyan bukata kama ce wuri ne bus matsalar a zamanin yanzu gune da mota take zuwa ta ɗabi jama'a don kai su wajen aiki ko na makamanci wannan gune da mutane suke taruwa don jiran wata bukata su. sawa'un wajen akwai inuwa ko babu balle kuma a ce akwai inuwa ko akwai rumfa ko akwai wani bu da mutane sun ɗebo gajiya sukan huta a wajen biyan wannan wurare da mutane suke amfana da shi sawa'un kun yana da inuwa ko ba da shi matukar majma ne am na jama'a wuri ne na kowa da kowa da ake zuwa a taru zai kamata ka zo ka yi tsari ko ka yi bayan gida a wajen ba haka kuma bai kamata ka zo da wani abin da zai cutar da mutane ba ko da ba fitsari ba kuma ko ba bayan gida ba muka duba ai hadisi yana nuna izalatul aza an tariq kauda abin da zai cutar da mutane akan hanya ma sadaka to kaga min mafhumul mukhalafa kenan kawo shi ba kaga zai zama isin kenan in dai dauke shi akwai lada to kawo shi kuma zai iya kawo zunubi ba shi bai kamata shi ma ka ɗauko wani abu da kasan zai mai cutar da mutane wajen ko ya su a jikinsu ko ya ba da wani wari mara amfani duka ka zo ka ajiya inda kasan mutane suna wucewa ba haka wannan zai shafi masu sana'a wanda wani sana'arsa ko ka ya kusa lalacewa ko wani abu makamancin wannan sai ya samu yan rumfa da mutane suka huta zai aji idan ya kai gidansa zai cutar da iyalinsa da sauran jama'ar gidansa to wani ya kawo al'umma to bai dace ba ce musulmi ya aikata irin waɗannan abubuwa haka ruwa wanda mutane sukan tara a hanya ko su tare shi don wasu bukata to bai kamata ka jefa najasa a ciki ba ko kai wani abu makamancin wannan Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina yu'minuna al-mu'minina wal-mu'minati ma faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina wannan ayar ta sha maimaituwa a wasu abubuwa da shari'a da ana. duk abin da zai cutar da mumini namiji ko mumini mace ba da laifin da ya suka aikata ya sa aka mutu haka ba ashe ana iza'il mu'min ko mu'mina bima shari'a ba da abin da shari'a ta tsora masa yayi wani abu da za mai bulala bulala ta sai a masa ya yi wani abu da za a kulle shi kulle shi yuzi sai a masa duwayen nan abubuwa ne da shari'a ta yadda a yi wa mutum amma Allah ya ce inda sun yake bi mafi kasar ba abin da suka yi haka kawai saboda kai Allah ya ba ka karfi Allah ya ba ka dama Allah ya ba ka kudi Allah ya ba ka wani wata sulta wasu wani shugabanci sai kai amfani da shi wajen cutar da mumini namiji ko mace to din mai yin wannan Allah madaukakin sarki yace faqad ishtamalu buhtanan wa isman mubina hakika ya dora wa kansa buhtan mana wani laifin da babu hujja kai, wani laifin da mu bari, bai da wani dalilin da yasa yayi to shi ma zai ga akiban wannan aikin haka kuma ya dora wa kansa wani irin zunubi bayyananne ma'ana kenan zaluntan wani bai dace ba ko da ta hanyar wayo ne ko ta hanyar ƙarfi ne wani za ka gaira da rauni a jikinsa amma allah ba shi basirar yadda zai cuci al'umma in an kawo shi cikin mutane ta duk wannan shi ya saboda miskin ya fi jiki amma yana da zakira yana da kwakwalwa yana da basira to ko irin wannan kai shi wani kuma sai ka gan shi a jikinsa sai ka tsorace shi amma ga tausayi ga kirki Allah ya bashi daman yin zalunci bai ba wancan kuma miskin abin tausayi kuma ya zama zalimi haka wani kana ganin sa kaga azzalimi kuma sai ya zama azzalimin da gaske ko wani sifa ka samu kanka to ka zama mai adalci abin da ba ka so ka kai ma wani la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi haka kuma hatta yakrahu da asihi ma yakrahu da nafsi yanda kake so ma wani abin da kake so kanka to ka ki masa abin da kake ki wa kanka kuma duk mai zalunci za ka samu a shaddun nasi gaba da kan lizzul duk mai zalunci to ya fi jin zafin a zalunce shi ka dubi barawo ya raye dare ko ya kashe dare ne ya sako kayan mutane ya samu wani lungu ya ajiye wani kuma ya zo ya tashi kamar ka ga yadda zai sai ya kunne kayan asali jin haushi to haka zalunci yake me yin sa za ga ashaddun nasi firaran min mutum ya zama lalatacce fatiki ne lalata 'ya'yan wasu za ga ya fi kaffa kaffa da 'ya'yansa ya fi sa doka a gidansa mai tsanani wannan bai sa kuka zuwa yana tsananta a gidansa ka so wani mummunan zafi a haka dai ɗabi'a mai mummunan ɗabi'a a kuma ana samun mutanen kirki wanda suna lura da 'ya'yansu da gidansu to karka ga mutum ya tsananta lura da 'ya'yansa kuma ka so tunanin ko shi ma da haka ana dai samu wannan ɗabi'iyyar mutum ya mummunan ɗabi'a ya san ba kyau kuma yana ƙoƙarin kar wani nashi gada safanin alheri yau in kai malami ne kai ko jahili ne kai aka ce ɗanka malami ne sai ka ji daɗi ko ɗanka ya zama malami sai ka ji daɗi kai ko kai aka ce ma malam sai ka ji daɗi duk da baka da ilimi don abu ne mai kyau amma da ji a mummuna mai yin ta bai so a jingina shi da ita bai so wani nashi ne gada ko a wani yanayi kake yi kokari ka zama mai adalci Allah madaukakin sarki ya haramta zalunci nan a karan kansa ya yace inni haramtu zulma ala nafsi na bainakum muharraman ta haka fala tadhalamu kada ku rika zaluncin juna kada ka rika cutar da junan kar ku rika cutar da junan to cutar wannan bai shafi ƙarfin jiki na duka ba bai takaita a ƙarfin jiki na duka ba bai takaita kuma a basira na kwakwalwa ba duk wani abu da zai cutar da ɗan uwanka musulmi ne kance shi Allah ya samu dace a cikin wannan babu wannan ya ba mu hadisi daya yace an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان قال الذي يتخلى في طريق الناس awufi zillihim rawar musu abu yana ta rabi Allah fa hannu ya ce lallai man za Allah ta mamba wa alim sun ce a wani riwaya kuma la'anai akwai bambanci la'inai da la'anai la'inai abinda zai sa a tsine ya mutu ko la'anai kuma musiba mubalaga zai sa a rika a yi ta yi kenan ka nisanci abin da zai sa a yi ta tsine ma kalu wa malla'ina tabbai suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam to me zai me abu biyu da za su rika sa ana tsine mutum kowane abu biyu ne zan yi a rika tsine mun Allah kiyaye sai ce ne sai ce ne الذي يتخلى في طريق الناس allazi yatakhalla fi tariqin nar wanda yake ga kaga takhalli shine keɓewa khalwa keɓewa wanda yana nuna mai kenan ashe za zaka biya bukata kana bukatan ka buya kar a ganka to amma sai zama da ka buyan kuma inda ka buyan hanyar mutane ne idan kana iya zuwa kan hanya da daddare ba an da ya ganka ka buya kana iya zuwa kan hanya da tsakar rana lokacin mutane ba sa gilmawa ka dan buya ka yi abin da za ka yi wannan yana nuna maka hikima na shari'a duk abin da yake da kyama ko yake da kazanta shari'a ba ta cika wannan ga ga ba sai a dan saka ya shi shi ba haushe ya koya in zai je bayan gida ko fitsari ko na makamanci wannan ya ce za ni bayan gida ko za ni bayan gari domin duk abu ne ya kira shi da sunan gun da aka tuyi a da an ce bayan gida to a can baya ne ake yin bayan gidan haka bayan gari can bayan garin za ka kai bayan garin kaga shi yana addini akwai kinaya akwai sakai abu wa fi zillihi ko inuwar mutane inuwa ɗabi'a ne na inuwa a huta ke zil baya nuna kowace inuwa kuma ana huta to amma dai zil ɗin da yake magana inuwa da ake hutawa inuwa da ake zuwa a mora zai yi a cikin daji daga wata bishiya ta ba da inuwa gobe ban sha'awa kai ka cewa zai yi wani ya zai huta a nan zai wani ya amfana da nan wajen ga makamancin wannan to karka je ka yi bayan gida karka je kuma ka yi fitsari a irin wannan wurare domin wani ya zai gani kun ba a saba yi ba sai ya gani kaga zai iya ne sai sai ma ba baka san bakin wani ba to akan samu wasu wurare wanda ba hanya ba ce ba kuma inuwa ba ce amma mawaridin nasi mutane na zuwa gun don biyan bukatar biyan bukatar nan kana biyu akwai babba akwai karami ko akwai babban shi ne alzari bayan gidan akwai karamin fitsari to sai aka zama don a taimaki al'umma fitsarin an san rike shi yana ba da wuya sai aka yi wani wuri don mutanen tsari ne kama su ba a yi tanaje ki don babban ba kaga kai ma a nan bai kamata ka shiga irin wannan wajen ka yi babban ba kuma kamar bayan gidaje na masallatai irin nan da muke kama ruwa sai ganin asar wani lokaci sai ka shiga ka samu wani yayi bayan gida a wajen wanda shi kansa da zai zo washe gari ya ga wani yayi ko ba zai zo ba to me yasa shi zai yi mu wurin da mutanen kirki wanda Allah akwai mustajabu du'a a wajen wani zai gani ya tsaki wallahi tsakin wani fa damuwa ce bai ma furtan ba tsakin kawai damuwa ce balle ya furta wani abu mummuna akan mutum yana da kyau mu zama masu adalci wa kanmu kuma ka samu wurare a unguwanni haka an tanadi wuri haka don taimakon al'umma irin biyan bukata dai irin kananan amma still za ka iya samun wurin ya lalace wani lokaci gun ba hanya ba ce kuma amma dai bayan gida ko fitsari a wajen zai iya haifar wa environment din wata damuwa har ya sa wani ya cutu cuta ta rika kama mutane sai ga ganin ma mutane sun ɗauke shi wurin biyan bukata wani nan zai je ya biya bukatarsa bai damu da wari da zai damu al'umma ba bai damu da cuta da mutane sun ka shaka su zama sun samu illa ba ko ba komai mutum ya samu cutuwa na rashin lafiya a dalilin bayan gidanka ko fitsarinka ba Allah ya sani hmm. sanadin abin da kai ne wani ya cuta kuma Allah zai dauka mai tadi a wannan a haka yawan kiyama yanzu ka dubi in kana tafiya a wurare lunguna da aka bi a wuce irin angon layi na tsakanin gida da gida wani cikin anguwa inda jama'a suke rayuwa sai ga lungun ya kasa biyuwa ya an kasa wucewa to abin da zai fi baka haushi shine a cikin anguwa ko a tsakiyar anguwa ko a tsakiyar hanya wani lokaci motar wani ta lalace da za ta kai kwana biyu uku a wajen nan ma sai ka zo ka ga bayan motar duk an bata ma shi da kashi ko fitsari mutane sun mai da shi bayan gida wajen kuma yanzu akrabu misali ka je gabashin tasha nan za ka wuce inda tirewonin suke wucewa ka gwada wuce wajen da safe ka gani sai ka ɗauka wani gume da aka tanada don zubar da kashi mutane ne masu girma da hankalinsu kawai sai ga mutum ya ga ajiye mota ya mai da gumba gida kuma a cikin tashar nan akwai bayan gidaje na kyauta ma akwai amma dai ba zai je ba mu na bahaushe Allah ya kyauta mu ne muke tunciyar musulunci a najeriyance bahaushe gani yake na shi ne in yau aka ce ga wani yawon musulmi zai waje baki saboda nashi ne abin yana jin nashi to amma babu shi a aikace tsafta na daga cikin addini annababa bi min iman ai mun sha karanta mun sha biyu wannan baya bukatun ma ga mutum amma sai ka ga mutane ba su damu da ita ba ka dubi ka dubi gudanar ruwa a cikin unguwanninmu ruwan in ya fito daga gidan mutum ba ruwan shi da ina za shi ba dai ya fito daga gida na wasu kiran mutum nawa ne kwatanni ya wuce ta gabansa bai da alaka da shi amma shi aka bari da hidimarsa da zai gaya wa wanda ruwan ke fitowa ta gidansu mu haɗu mu gyara nan sai a ce kai ka cika tsari kai ka cika kaza ka cika takura wa mutane wani ma sai ku daina magana akan wannan ka ga duk wannan tsafta ce kuma zai kawo mana ne lafiya a jikinmu da wani zai volunteer da kansa ya gyara to ya ga jana ta abin nan ya yi kyau mu abin da muka iya kenan amma ya za mu yi da kanmu mu gyara ba za mu ba Allah ya tawaka shi sa abubuwa da yawa wani zai fita waje ya je saudiya ya je ina ne ya ga tsafta ya ga tsari ya ga komai amma sai dai zai ba da labari duk kudinsa kuma sai dai ba da labari amma ya koya ya ɗau darasi bari ya aikin allah ya samu lada ne ma sai dai ba wani labari allah ya kiyaye Allah ya samu dace babu na ga maliki babu nahyi anil bawl wa nahwihi fil ma'ir raki wannan kuma yana hana kai fitsarin a ruwan da yake raki na ruwan da yake kaman fadama ko kaman wani tafki ruwa dai baya gudana bai da hanyar da yake tafiya domin tafiyarsa yakan tsaftace duk wani najasa da ya shiga zai iya wucewa ya gaba to amma wannan a tsaye yake nan ma hadisi guda ma da ya ba mu yace an jabir radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن يبال في الماء الراكب yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi fitsari a ruwan da baya gudana a wani hadisin ma ya kara da shi allazi la yajri dan ya fassara maka ne a arraki ruwan da baya gudu ruwan da yake da wamamme a tsaye me yasa aka hada wannan saboda da tsayuwar tsafta ba tsayuwar datti ko da jasa ko da wamanta a cikin wannan ruwan ko da ko ruwan nan naka ne ko ba naka bane ko da najisan nan karama ce ko babba ce bai dace dai a ce ka yi tsari a ciki ba domin in kai baka more shi ba to wani zai iya zuwa ya ɗiba ya amfana da shi idan ka lura da maslahar al'umma gaba ɗaya ko da kai din buƙatar yin hakan zai zo maka wani ɗiban ruwan to bai dace ka yi a ciki ba kana iya ɗiba ka koma gefe ka yi amfanin da za ka yi babu karahati تفضيل الولد تفضيل الوالد بعض auladihi ala بعض في wannan kuma babu yana gaya mana kama da musulunci yake da shi dangane da iyaye su fifita wasu daga cikin 'ya'yansu a wajen kyauta in za ka yi kyauta to karka fifita wani akan wani sai dai malamai sun binciki wannan matsala sun tattauna ta a wajen kyautan ma akwai ka maza akwai mata shin za ka fifita namiji a kan mace kamar yadda gado ya zo ne zakar misra abdul hussein in ka tashi yin kyauta ka ba wa mace naira hamsin ka ba namiji naira ɗari ko kuma a'a kana iya ba su hamsin hamsin wannan kyauta ce to malamai suka ce akan dube hajatu annas bukatuwar su ƴaƴan da kake da su wani yana da bukatar naira hamsin a bashi wannan da ta wuce ta nan sai a bashi daidai bukatarsa kuma suka ce wannan ya shafi kyauta ne bai shafi ciyarwa ba in harkar ciyarwa ta zo misali ba ayi abinci a gida ba to kowa ana iya bashi gwargwadon cikinsa wani a 'ya'yanka zai ci nasibu shafsai wani zai ci nasibu shafsai ko ba haka wani zuba mai ne zai ci da yawa wani ba zai ci da yawa kaga ba ka suya a nan wajen sannan ana iya yin kyauta maɗa tasji'an lil akari don shajja a sauran shi akwai wani abu da ya yi za'i fiye da sauran to sai a masa kyauta don sauran su yi koyi da shi ba wai don a ba su haushi ba a dan su yi koyi da shi kamar a makaranta ne ka sa su a aji guda wanda yana kokari wannan baya yi wanda ya kokari a jaraba sai kaɗan mai kyauta don wancan mai ƙara hima saboda haka in akwai wani mubarri da zai sa a ƙara to ba ne fi wannan amma haka kawai hadiya mutlaka ka kira wani ka bashi wani abu fiye da wani to shari'a ta hana wannan saboda haka mu kiyaye wajen yin wannan hadisin Nu'man bin Bashir ya zo da riwaya daban-daban za mu karanta su duka malai ce an Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu anna abahu ata bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه رواه أحمد وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كله قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بأولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا قال قال نعم قال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور وفي رواية لا تشهدني على جو وفي رواية أشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا متفق عليه وانا حديث yana mana bayani dangane da abin da ya shafi wani daga cikin sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in ana ce masa Nu'man ibn Bashir yake cewa babansa wata rana ya zo da shi wajen manzo sallallahu alaihi sallam fa qala tish inni na haltubni hadha gulaman kana li ya rasulullah dana Nu'man dinnan na zo da shi gare ka ne in shaida maka cewa ina da wani yaro ana ina da wani bawa daga cikin bayin da na samu ko na saya to ina da shi na bai wa ɗannan na wani umar faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nabi sallallahu alaihi wasallama nan take tambaye shi a kulla waladika na haltahu misla haza duk ɗayanka ka ba wa waɗannan mana kana da 'ya'ya da wannan kuma dukkan su zuwa ka raba musu bayi dai dai dai ko wannan kawai ka ba wannan yana nuna ne yana nuna maka cewa sabon manzo sallallahu alaihi wasallam dukkan al'amura in zafi matukar ba su da wani ilimi na shari'a a kai to suna zuwa bincike kafin suna zuwa su yi bincike kafin abu ya tabbata ba wai sai sun tafka laifi ne sai zuciya ni ne na yi kaza ba a sai sun zo sun nemi shawara abin ya yi mu ya ci gaba ko bai yi ba a tsaye da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi a kulla waladika na haltahu ai a a'taitahu hadiya kamar yadda Allah ya ce wa ni ta sadaqatihinna nihla ba nihla ai asiya kyauta ne saboda haka ba da ya bane ashe ba ta yamma da kake ba dan adam ya fi karfin a tsaye shi sun da ka karka ka ba mace sadaki ka rika mata wani takama da mulki ita ma da abin da za ta baka to saboda haka dan ka bayar kana bayarwa aka daura aure ta ci rabi yau da auren zai fasu sai da baka rabi kuna kwana kuwa ka ji daɗi ka ci ta cinye sauran shi kenan saboda haka karamci ne da mutunci da ake bayarwa shi ma ko dan darajar abin da ka kashe ka baya ka mutunta ta ake gani duk da cewa wani bai damuwa da wannan shi sa wasu kabilun suke sa shi yawa saboda ka san me kai me kuma za ka samu kuma me za ka kiyaye don ka lalata shi to kai ma kana tunanin sake tara irin wannan kuɗin don yin wannan amma wannan bai zama zaune zane amma dai yana iya wani shi mutum wajen wulakanta abar da ya aura almuhim ne ila kyauta ki ka bai wa 'ya'yanka kyauta irin wannan kowa ka ba shi daidai faƙalar shi a faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'arjiya na haka ka janye ana ka janye wannan kyautar ka ce ka fasa shi kana iya yin kyauta kuma ba ta dace da kyautar ba ka dawo ne wannan bai yi daidai da ne bai yi daidai da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ain fi hibatihi kal kalbi yaqimu ala qayyihi a bai daidai da mutumin da zai ma kyauta kuma ya dawo yake ba duka yana ba yake kamar kare ne yake amma ya zo ci wannan bai shiga ciki ba ka janye ne saboda ne rashin dacewarsa kuma wanzu sallallahu alaihi wasallam shi ya baka wannan shawara a wani riwayar sai sai da ya tambaye shi a fa'alta hada bi wala bika kullihim kawo ƴaƴanka duka wannan qala la qala ittaqullah wa'dilu fi awladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci a 'ya'yanku. shi sa ga annabin Allah daga cikin annabawan Allah alaihi salatu wassalam Allah ya buga misali da shi ya aikata kuskure irin wannan kuma ya zama darasi ga al'umma gaba daya annabi yaqub alaihi salam yana da 'ya'ya da yawa amma ya karrama yusuf ya ja shi a jika ya nuna yana san shi me ya haifar masa ya haifar wa yusuf jarabawa mai tsanani shi ma kuma ya shiga cikin kunci mai tsanani har sai da aka ɗau lokaci mai yawa yana cikin wannan kuncin kai hatta idanunsa sai da daina gani saboda kuka saboda aikata wannan laifi na ne na nuna kauna ga wani daga cikin 'ya'yansa ban da wani wannan zai haifar wa sauran jin haushinsa zai haifar wa sauran wata damuwar da za su cutar da shi to karka yi haka wannan kuma bai nuna fa ba ka san shi fiye da kowa kamar iyali ka kana da mata biyu dole ka ji ka fi son ɗaya. haka 'ya'yan Allah ya ba su gaji dai duk kai ne sanadin zuwan su amma sai ka ji ka kusan son wani to me ake so ka yi ka rike shi a ranka ka bar shi a ranka cewa wane ka fi so in ka siyo abu raba musu daidai in dinki za ka musu yi musu iri ɗaya yawansa ɗaya komai ka musu ɗaya muka ce sai dai in ɗaya ya yi maka wani abu da ya birge ka na wajen biyayya na karatu na wani abu makamancin wannan to kana iya masa wani abu don sauran su yi koyi da shi ko su ma su yi zaburar su yi don su samu abin da ka ba mu wannan amma haka kawai dai hajiya mutlaka to ka yadda ka raba su kamar mata ne in ka fifita wannan akan wannan to za a samu damuwa isa Allah ma ya hana wannan amma ya sani a ranka ba za ka iya canja ba walan tastati'u an ta'dilu bayna nisa walau harasu malamai suka ce haza fi hubbin kan son da ke cikin zuciya baka ita yi adalci ba bayan ka bane Allah ne ya dasa maka sai ka ji ka son wannan akan wannan to haka ƴaƴan da Allah zai baka sai ka daidaita su ka yadda ka ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ittaqullaha wa'dilu ku ji tsoron Allah kuma ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku faraja abi faradda tilka sadaqa baba na sai ake dawo gida yake to na fasa kai sai baka yi hakuri shikenan shi ma kuma ya hakura kagon yana nuna maka tsananin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yau da wani zai aikata wani laifi a gaya masa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ana ko ya ji ya bar gun fa ba zai je gyara ba yanzu ya zan yi na riga na yi kawai ji Allah ga kuma yi ba zai je gyara ba zai canza ba har wannan kuskure ne wafi riwaya a wata riwaya kuma har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ce ya bashir alaka waladun siwa haza kana da wasu 'ya'yan banda wannan qala na'am yace ina da su قال أكلهم وهبت له مثل هذا dukkan su ta musu kyauta irin wannan kala la yake a wannan din ko nawa sai manzo yake to fala tu shi ne idan Kar ka sa nan zama shaida ni ba zan yi shaida ba me dalili yace fa inni la ashhadu ala jaw ba na shaidan zalunci ba na shaidan da bata dace ba wa fi riwaya la tushidni ala jaw karka sa nan zama shaidan zalunci wa fi riwaya arshid ala hadha ghairi nemo wani ya ma shaida ba ba wannan ba fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna shaidar wannan za ta iya zama shaida ba yana nuna tamfir cewa ba zan yi ba wannan duk mutumin kirki in ka je masa da abu ya ce a nemi wani bandan kai ka san ba yana cewa je nemo wani bane hmm. yana nuna maka abin ba zai yi bane ba da kyau in kuma ka matsa sai shi to sai dai a nemi wani daban kuma duk wanda zai wuce maka gaba a irin wannan in ya ji kai din ka ki shi ma zai nemi ki ba wanda annabi zai ki yin abu shi kuma ya zo yi haka kai ma an ka zama na kirki a cikin al'ummar ka kai abu wani kuma ya san ka da ya san matsayin wancan abun ka kusancin ku da ka zo masa da matsalar ce ya ba ka nemi wani ba ki a na je ya ce ba zai ba shi ma wannan din in dai ya san yadda kuke da wancan kuma ya san mutuncin wancan kuma wancan din yaki shi ma zai ce a to wancan ya ki ne a zan yi ka san an ce je ka nemo wani to wani lokaci fa ba umarni ba ne sannan sai gaya masa me illa sai ce a yasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa yanzu kana so ƴaƴan nan naka wajen yi maka biyayya su zama ɗaya dukkan su suna ma biyayya inda wannan da kawai kyauta zai ma haka wancan zai ma haka wancan zai ma kana so su zama haka kana bana ce ina so mu ya rasu ba wa zai so ƴaƴansa a ce wani na biyayya wani ba yi ki to fala idan to kar yi wannan kyautar domin in ka yi to zai iya zama sanadi na wani ya ma taurin kai in kai magana ce ai ka hana ni kaza ba wani kake so ba zai je ba musamman zamanin da muke yanzu ba wani dan ka ji abin da yake gaya babansa sun kai ran cewa babansa ne sai kai mamaki ba wani abu ne yake haifar da haka ba sai su tarbiya saboda haka mu kiyaye wannan san cewa lallai wani lokaci yin hakan da iyaye kan yi wajen fifita 'ya'yansu wajen kyauta to yana haifar da damuwa saboda haka mu kiyaye Allah maɗaukakin sarki ya samu dace kuma ba laifi mutum yana iya cikin 'ya'yansa ko ce 'ya'yan da ya rika misali yana da wasu 'ya'ya na 'yan uwa da suke tare da shi to ba 'ya'yan cikinsa ba ne waɗannan to dan ta'alifin kulu da za a dawo su ganin ba su da iyaye ko kuma iyaye su ba sa kusa da su to yana iya musu wani alherin da zai sa su musa samun nutsuwa da kwanciyar hankali shi ma kare kai lebul din da 'ya'yan cikinsa za su fahimci waɗannan fa 'yan lege ne mu kuma an kai mu baya an bari kuma mafi yawanci irin wannan ma ya fi zuwa a ƙarshen rayuwa mutumin da ya ga tsufa ya zo masa kuma ya san cewa lalle wa'annan ba 'ya'yansa ba ne la'alla ba su da komai a gado su ba mamaki in yana da wadata ya nemi wani abu ya ba su ko kuma ya ce in ya zo rasuwa a bai wa suwa ne abu kaza don ya san ba su da gado to irin wannan zai shiga babu wasiya wanda shari'a ba ta hana ba wallahu a'lam Allah wa bikin sarki ya samu gari babu tahrimi ishdadil mar'ati ala mayyitin fawqa thalathati ayyam illa ala zawjiha arba'ata ashhurin wa asharata ayyam yake babin da yake haramta wa mace ado idan an mata mutuwa ihdabil mar'a ala mayyit mace an hana ta yin ado ga wanda ya mutu mata fiye da salasata ayyam kar ta wuce kwana uku kowaye ya mutu mata kar ya wuce kwana uku tana alhini tana cikin bakin ciki tana cikin damuwa wannan kuma bai sa ba a ce ta lazimci wani kaya guda ɗaya ba ko kuma ta zauna ba wanka ba ko ta lazimci wata tabarma ta musamman ko ta ba da wani shakari da kowa ya ganta ya san an mata mutuwa duk wannan shari'a ta hana wannan abin da aka hana ado abin da sunansa ado in an gama a cikinsa zai burge mutum zai ja hankalin mutum to an mata rasuwa an hana ta wuce kwana uku illa ala zawjiha sai dai mijinta ka ko ba ko da baban ta yake kaga anan yana nuna mana mace fa ta riga ta yi aure fa mijinta na da wani fawa babba hatta a matsalar mutuwa to mijinta ne ya rasu to ka'ida ne ko sai ta yi wata hudu da kwana goma tana zama zaman kunci zaman da ba ado a cikinsa shine ta kama. za ta yi wannan zama za ta nisanci duk wani abu da sunansa ado amma ba a hana ta sa kaya ba kayan da ba na ado ba ko da za ta maimaita wani abu ne so haka kuma ba a hana ta wanka ba haka kuma ba a hana ta wato zama a ɗakin da ko kan shimfiɗa mai laushi ta kwanta ta yi bacci ta tashi ba duk ba a hana ta wannan ba Abin da ake lazimtawa mata a da na sanya baƙaƙen kaya da wata tabarma mai datti da wani yanayi mai wari wanda mace ta gama ta kafa har sai ta yi wani wanka na musamman don ta sake dawowa cikin al'umma wannan wata al'adu ne da musulunci bai zo da shi ba Allah ya kare mu mala ya bamu hadisi daya a ana yace an zainab bintu abi salama قالت دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه فدعت بطير فيه سفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أم حبيبة ما تاتي لكتك ما تم صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين سننت رملة بنت أبي سفيان شكو أبو سفيان سنن صخر بن حرب kaga duka dai an gaya mana sunayensu bayan kuniya zainab bintu abi salama ita take cewa ta je wajen ummu habiba matar manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da babanta abu sufyan ya rasu fada'at bi tibin fihi sufra sai ta ce a kawo mata tib wance tib ana nufin turare wanda za ka sha ka ji daɗi a jikinka fiye sufra yana da launi yalo au khaluqin au ghairihi ko yana da wani an ce khaluq ma'ana abin da ake cakuɗa shi da turaren ba shi ne turaren zalla ba amma an kwaɓa shi da turaren ma'ana kenan turare ne kwaɓaɓɓe ko kuma zallan turare ne almuhim dai abu ne mai ƙanshi kuma gashi an mata rasuwa waye rasu babanta fadahanat minhu jariya wannan tiraren da aka kawo ta shafa ma wata daga cikin ma'aikatanta ko wata yarinyar gidanta ko wani abu makamancin wannan sun mamassat bi to yayin da ta gama shafa mata lalle hannunta zai zama akwai sauran tirare-tiraren sai ta shafe a hannunta mana ta shafa jikinta kenan da shi sauran tiraren. sun makalar bayan ta shafa sai take cewa wallahi ma ni bi tsibi min haja kini fa ban da bukatar turare suna wani yanayi ba na ma san a ji kamshi a jikina ba ba na ma san yi ado ba kuma wannan kamshin fa a gida ne kar ka dauka wai a waje ne kuma a gida ne wa za ta yi wa wannan kamshin kuma manzo sallallahu alaihi wasallam amma an manta rasuwa kuma ba ta da bukatar shi tana cikin wani yanayi amma waye ya rasu ba mijinta ba ne babanta ne sai ta ce gaira anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ala minbar tace ta ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana sanarwa yana shela akan mimbarinsa cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa salasi layal bai dace ga kowace mace da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta kaura cewa ado fiye da kwana uku ba illa ala zauji sai in mijinta ne to wannan za ta kaurace wa azo tsawon yaushe arba'ata ashirin wa ashar wata hudu da kwana goma Ka kaga ita akwai ihtimal cewa kwanakin da aka yi rasuwan ya wuce kwana uku shi yasa da aka zo mata duk da cewa tana cikin jin zafi da alhinin rasuwar amma ba ta fasa sa turaren ba duk da ba ta da bukatarsa don me don ta kamanta faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam mai kwanta ne ruwa ko sabulu ta wanke ta nuna ba ta da bukatarsa tun da an mata rasuwa to ta fahimci rasuwar nan ya wuce kwanakin da aka ɗora wa kowane mutum ya yi zaman alhini ko mace ta yi zaman alhini babu ado a tare da ita iya waɗannan kwanaki uku ba ga shi dai babanta ne tana iya ƙara kwana hudu kwana biyar amma dan ta yi aiki da wannan faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta cikin buƙatuwar turaren amma kuma sai ta shafa dan ta bi wannan dokar kar ta ki shafawa duk da ba ta da buƙatar shi tana tsammanin kar ya shiga sahun me ta ƙara fiye da kwana uku dan babanta ya rasu wannan kuma ya saba wa dokar manzo sallallahu alaihi wasallam wa aka ce ta saba wa ta wuce masa kwana uku mijinta yanzu in ka dubi matanmu ka dubi yanayin zaman da ake da su haka suke sai ga akwai nisa wata yin aka ce babanta ya rasu ai ta tare ma a gidansu canke sai ran da ta dawo kawai kar kuma ka ce dan kana cewa ya kika yi kwana kaza to sai a samu damu ba a mannawa to balle yanzu mace ce ba mijinta baya nan babanta zai rasu aka aiko ta do amma sai da ta je ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me manzo yace mata ilzam baitaki ki gidai yi wa mijinki biyayya haka kuma ta yi hakuri zuwa za a aiko ba wanda ba lafiya kana kasuwa ta ma waya ta gaya ma ai dai ka zo gida ba ta ranya aka ai ba bane ba lafiya kai ma sai ka garza ya so kai ma ya tsince ka can zai samu da قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش ita dai zainab bintu abi talama ta sake cewa wata rana kuma na je wajen zainab bintu jahsh shi na tufi a kuha ita kuma lokacin da dan ta ya rasuwa ne ko kani fa da'at bi tibin fa massat minhu tace a kawo mata turare ta sha shi ma yahtamil ya kai kwanakin da ba a so mace ta wuce su saboda haka kwanakin na yi ta nemi turare ta shafa ita ma ba wai don bukatarsa ba don kar ita ma ta shiga wannan hannun sun maƙalar ama wallahi mali tsiri min haja ita ma ta ce wallahi ban da bukatar turaren غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق الثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة kaga duk wannan yana nuna mana ne bayan Allah na gari mazaje ne ko mataye ne daga an ce musu qaulan inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ba maganan ja'ija ba maganan zan yi nazari ko shawara saboda haka Ni kokari ƙoƙari mu ga cewa muna kamanta abin da shari'a ta koya mana mu muna da iyali mu rika tsora su akan abin da shari'a ta nuna ba wai tsabar kauna da soyayya sai ya sa mu mance da yaya zaman shari'a yake a tsakanin ma'aurata ba so da yawa wani lokaci hatta masu karatun sai ka ga ba su da lokacin zama da iyalansu su koya musu karatun ko su nuna musu karatun balle mai zuwa kuma ya ji wani ya zo ya ji ya koma shi kenan sai dai ba ta littafin da aji wani satin kuma ina littafin nan bai samu lokacin muraja ba ba wani kuma zai ɗauka yi muraja a shi kenan alhali yana da kyau ka zama wakilin gidanka in ka san gidanka ba mai karatu ba ne ba masu zuwa karatu ba ne in ka zo ka ji darasi kai ma ka koma sai ka koya musu amma waye ke zuwa da wannan manufar ba su da yawa Allah ka sa mu dace Allah ka yassare mana ka sa abubuwan da muke karantawa fi mizani hasanatina za mu dasa aya a nan sai kuma sati na gaba idan Allah ya kai mu abinda muka yi mai kyau Allah ka sa shi fi mizani hasanatina wanda muka yi kuskure a yin sa Allah ka sa mu gyara su zuwa ba su ba ita da ke mu muna kokarin yin hakan أسألك اللهم ألا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا صلى الله وسلم على نبينا محمد yana tambaya ne inganci daga hannu da ɗan yatsa da ake yayin da limani bayan ya idar da yana addu'a ake yana so ya zama inganci shi daga hannu ɗan yatsa ake ko tafukan ko kuma ya kamata a yi lokacin da imam yake addu'a بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد idan liman a hutubar juma'a yana kan mimba in ya zo addu'a yakan nuni da yakansa guda ɗaya don koyi da manzo sallallahu haka annabi yake yi me hikima me fa'ida me ake samu a yin haka allahu amma dai haka annabi yake yi kuma laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana wannan aikin liman ne amma kai da kake tauraron hudubar liman ba a ce ka daga hannunka ba ko ka daga yatsa ko ka daga hannu duk ba a saka ba abinda kawai aka sa shi shine yin amin kawai kuma yin ɗaga hannun nan ko ma waye yake yin addu'a ba sharafi ba ne kai ne ji ne cewa amin kai ma sai ka ɗaga hannu ne amma dai ne ɗaga hannu a addu'a wanda yake yin ta zo da aka liman kuma a juma'a shi ma ba a ce ɗaga yadda ake ɗaga hannun addu'a ba illa yi nuni da ya tsanta yayin da yake yi kuma kai ne sauraro sai ka ce amin amma kai ma kar kai haka wanda yawa za ka zo ka suna ne to Allah ya sa mu dace sa duk wani abu da muka ga ana yi mu daina yin sa kai tsaye sahabbai da kansu sukan yi abu ko su tambayi annabi mu ga kayi kaza salawatullahi wa salamu alaihi ya gaya musu me hikima ko me amfanin yin wani lokaci kuma shi din ya ga sun yi ya ce me yasa kuka yi ce mun ga kayi ne kuma muka yi to ai bayan annabi ba wani kuma sallallahu ba wani da zai yi abu kai tsaye ka yi kawai baka san da shi ba kowa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ajiye shi inda imam malik ya ajiye shi kullum yi ukhadhu min qawlihi wal ba kowa zai iya magana a dauka kuma zai iya yi a ajiye yake illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya annabi kawai shine yayi magana dama doka ne baya baya wani ka jira idan sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in sun ga annabi yayi abu kai tsaye sun yi to wannan baya nuna kowa ta kaga yayi abu kai ma kai kai tsaye a rika bincikawa don ka samu asalin ya ake so a yi abu allah ka samu yin daidai na muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci karatun da muke a kowane lokaci ya ƙara mana himma ya kara mana ƙwazo ya kuma cire mana kasala kuma sa karatun ya zama hujjatan lana la alaina Allah ka yassare mana rayuwa abinda da ya gagare mu Allah ka iyar mana wannan gwamnati da muke jin cewa muna cikin kunci da damuwa to mu sani cewa haka suna rayuwa take alhayatu duwal wata ranka samu wata ranka rasa wani duk kuncin nan da ake ji daɗi ke amma al'ibratu bil aghlab abin lura ne mafi yawa mafi yawa ana kukan babu sunan rayuwa ce in Allah ya zo ka yi haƙuri ka yi addu'a ka kuma sallama wa abin kaddara shi daga Allah to Allah zai yayi muna roƙon yayi mana waɗannan shugabanni muna roƙon ka ya Allah karka wasu da dabarar su ka ɗora su akan abin da zai yi amfani wa kansu da al'ummar su abin da zai cutar da al'umma ya cutar da su Allah karka ba su dama Allah muna roƙon ka mu da ake shugabanta ka ba mu ikon yin biyayya da ya kamata Allah ka cire mana gaggawa abin da zai mana amfani Allah ka karraba mana shi abin da zai cutar da mu Allah ka nisanta mana shi marasa lafiyan cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ba su cikin gudanar da ita cikin yardarka Allah ka ba wa masu kudin cikin mu tausayin mu mu kuma Allah ka ba mu ikon rike kana'a da cikin wahalar da muke samu kan Allah ka taimake mu gaba daya idan mu zuwa ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma rahmataka narju فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ربنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم حاكمنا حسابا يسيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك من الظروف كيف وجنات أبدا